na ɗinka a littafin Allah maɗaukakin sarki da muke wa Allah maɗaukakin sarki ya saura wannan sarki a yau za mu aya ta tamanin da bakwai bayan Allah ya ambata mana abin da ya shafi eh, safawa na bari Isra'ila da sai da kuma gargaɗi da Allah maɗaukakin sarki ya kasu da kuma tsantsanci da Allah ya daura musu akan safa musu da suke yi Allah madaukakin sarki yana ba da labarin abin da ya bayar wato na littafi ga annabi musa da ya zama jiya a gare su sannan kuma bayan annabi musa alaihi salam allah ya aiko da annabi isa wanda ya zo da wasu mutum hukunce da suke cikin alkaura da kuma sababbin mutum hukunce wanda allah ya ba shi na sabuwar shari'a haka nan kuma suka sake karya ta annabi musa da ke suka za su bar wancan shari'a ta annabi musa ba su ne annabi su ne annabi musa ba to allah ya faɗa abin da suke wa na shakka annabawa idan suka duba suka ga abin da ya yi daidai da san zuciyarsu sai su karɓa abin da kuma ya saba da san zuciyarsu sai su ki karɓa kuma ta kai sai su kashe annabawan da suka zo da wannan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 ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبيت الإله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Allah لو sarki yana بينا cikin waɗannan ayoyi cewa ya bai wa annabi musa littafi ne a taura ba ya cewa da kada aka musa ita ai wasafi hakika mun bai wa annabi musa littafi wanda ne a taura wanda allah ya saukar da ita domin ta zama shiriya gare su kamar yadda allah ya saukar da ita ta bai ga wasu annabawa za a ce ina an zanna taura ta fi gudan wani sallai mun saukar da asawa cikinta akwai shirya akwai kuma haske Allah ya ce wa kafaina min ba'dihi bi wasu kuma bayan annabi musa sai muka zo da a bayan annabi Musa sai muka zo da manzanni inda tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai wasu annabawa duk da yake ba wai annabawa waɗanda suka zo da babbar shari'a ba akwai annabawa a tsakanin wanda ba su zo da babbar shari'a ba kamar yadda ya gabata cewa banu isra'ila allah ya azurta su da yawan annabawa kuma allah ya ce min fasas na alaiku wa min nam na nafsus alai, yana gaya ma annabinsa cewa daga cikin annabawan na akwai waɗanda muka ba ka labarin su akwai kuma waɗanda ba mu ba ka labarin su ba tsakanin annabi musa da annabi isa akwai annabawa akwai wanda ya ci gaba da jagorancin banu isra'ila shine yusha ibn nun wanda shi ya jagorance su har suka shiga wannan gari kuma da mafi da an zance cewa annabi ne daga cikin annabawan su na banu isra'ila haka nan da ma wasu amma dai annabi da ya zo da wata shari'a mai girma shine annabi isa tsakanin shi da annabi isa Allah ya ajiye wasu annabawa manya-manya wanda su ne ake kiran su a manyan manzanni wanda kowanne a cikinsu ya zo da babbar shari'a kuma kowanne annaba da za su zo tsakanin shi da wani annabi za su dinga aiki ne da wannan shari'a ta ta har Allah ya saukar da wata shari'a kuma Allah ya ce wa kafa ina min ba'di bi rusul sannan muka sanya manzanni suka zo bayan annabi isa wa adaina isa na maryama albayyinati kuma muka bai wa annabi isa nan maryama muka ba shi wasu hujjoji ma'ana ayoyin da allah madaukakin sarki ya ba shi suna nan da yawa amma yadda allah madaukakin sarki ce isa da zahu ya isa na maryama kurni mati alaika إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس بالنقد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتخرج وتخرج الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كرمت بني إسرائيل أسواتا Allah ya ce tun farkon hujjar da ya ba annabi Isa wanda ya zama dalili ne akan annabtarsa shine ya yi zance da mutane tun wanda aka yi wannan aya ce babbar da Allah madaukakin sarki a kan annabi Isa inda an zo ana ta zargi suna ta ce mu ce akan cewa ita Maryam Allah ya kara mata aminci da tsiwa don ce ta je ta yi aikin ashe ne ta samu annabi Isa Allah kuma ya tsarkake ta ce ya maryam ya ce maryam a ina kika samu wannan yaro ya ukta haruna yake cewa ma kana abokin ba a sauƙin kuma ma kana sun mutu bai iya wannan kamar suna mata hannun ga mai sanda ne ce ai ubanki ba mutumin banza ba kuma ubanki ma ba mai tsayar da kanta ba ne abinda suke zafi suna nufin kisa ta yi wani abu na ta saba hanyar iyayenta Allah sai ya ba ta ya more maka yadda za ta mayar musu da martani Allah ya ce dama yi magana ba a shara ilai sai ta nuna yaran kazo suka ce kai fa mu makana bil mahdi sabiya ya za mu yi magana da yaro wanda yake yana cikin jego kada sai Allah ya furta mishi magana yayi magana a wannan ranar to ni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني في الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا kuma kin ji maganganun da annabi isa ya faɗa yau aka ce jariri ya yi magana ai za a wasu haka Allah ya nuna ifa wannan yana daga cikin ataina isa na maryama bayyana yana daga cikin bayyana da Allah ya bar ya yi magana sai wanda aka yi kuma dan Allah ya nuna ikon to wannan magana tun da ya gama kuma bai kara magana ba sai kuma da ya kai lokacin da yaro zai girma ya fara magana ba ya ci gaba da magana ba man dan a toshe bakin shi akan wannan zargi da suke yi ma isa Maryam to sai a zo a ce yau mai wannan zargin shi ne ya fi son mariya fiye da kai shi ne ya fi sanin ta fiye da kai shi ya fi son annabi isa fiye da kai kai da kake koyin maka wannan zargin kake nuna tsarkakar tsarkakarsa da tsarkakar mahaifiyarsa da darajar da Allah ya yi ma mahaifiyarsa akwai adalci ai musulmi ya fi son annabi isa fiye da kowa inda imanin mutum ma baya cika sai ya ba da gaskiya da cewa annabi isa dan mariya ne yau ya fito ya bai zada jiki isa ba to wannan zai kai shiga aikin aikin karunta saboda haka Allah ba shi albayyana wasu hujjoji masu ƙarfi wasu ayoyi masu ƙarfi daga ciki Allah ya sanar da shi alƙawar da aka saukar musu da annabi isa ya zo sai ya zama a taura ya kiyaye ta gaba daya yana kiyaye da ita ma'ana ya haddace ta kuma Allah ya ƙara masa da injila haka nan Allah madaukakin zarge ce daga cikin ayoyin da Allah ya bashi shine yana warkar da makafi da kuma waɗanda suke masu kuturta yana warkar da su mutumin da aka haife shi da makanta yana wahala za a yi mutum da makanta ka ce za ka je neman masa magani to irin waɗannan ne a nabi isa kuma Allah ya bashi ikon yake kafa su ya shafe su da izinin Allah ke idan ya haka nan idan mutum yana da da ko kuma yana da irin ciwon nan na mele a cikin fatar sanan ya yi dabbara dabbara kamar ya gome in ya zo annabi isa in ya shafa shi ya yi addu'a sai cikin shi fatar shi ta zama ta fita kowa shi a ga yana cewa duka da izinin allah da izinin allah sannan yakan ɗauki ƙasa ko laka sai ya fitar da ita kamar tsoron tun ko wani abu ya yi musa a cikin da sai ya zama sun shi da su ne rai zai tashi wannan duka yana yi ne da izinin da da izinin Allah ya saboda haka waɗannan suna daga cikin hujjojin da Allah ya bashi har ma ya kai annabi Isa ya raya matacci duka da izinin Allah wa tuhi mauta bi izni Allah ya ce da izinin shi ko da aka annabi isa an samu wani da ya mutu ko mace ne ko ɗa ne ya zo ya ce ya tashi ya tashi kuma ya yi rayuwa sannan ya sake komawa wannan duka da ilimin nasa idan mai magana ya yi magana cewa annabi isa allah ne zai yana rayawa ai annabi musa ma allah ya yi amfani da mu'jiza ya bari kuma ya raya wannan mutumin da ya mutu ko wanda aka kashe wanda ya kashe tana na a bayan haka nan kun ce annabi isa yana da tsuntsaye annabi ibrahim allah ya umarci su ya nemi tsuntsaye guda hudu ya kashe su ya da naman su ya raba akan su ya kira su kuma ta da su kau daga da yin allah da abin da ake ana yi ne da yin wannan duka mu'jiza dama mu'jiza wani aya ne da Allah yake sanyawa a hannun ɗaya daga cikin bayansa musamman wanda suka manzanni abin da ya zama ya saba da hankalin dan adam kuma yana cuɗanye da ƙalubale ana nufin wanda ya karyata abin ko ya zo da zai masa wanda ita ce mutum to Allah madaukakin zai ce ayyana ayyadna ku bi ruhin qudusi kuma muka karfafe shi da rai mai tsarki ruhul kudu shine mala'ika shi. malaika jibril yana tare da annabi isa yana ba shi kariya yana kuma karfafarsa a kan isar da sabon allah maɗaukakin sarki allah ya ce to a fakulla ma ja a kuma rasulun bi ma da tawa a kusu fariƙan kasarutun wa fariƙan tabbulu ko arzikita, ko ku yahudawa duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da bai muku daɗi ba sai ku yi girman kai ku ci karɓa mana annabi isa ya zo da waɗannan ayoyin da Allah ya bashi Allah ya faɗa ma ja a hukumin bayyana ki mai suka ce kalu su sai da ka ce wannan tsami ne kawai ya zo da tsami ne da karya sai suka karya ta annabi saboda ya zo da abin da za a ba da gaskiya da shi bar wancan shari'ar da ta riga ta zama outdated ma'ana Allah ya shafe hukunce-hukuncenta ya musanya da wasu hukunce-hukunce su karfi wannan sai suka ga su ba su yadda su bar waccan shari'a ba domin su suna ganin cewa annabi isa a tsakan da ya fito ba tsakan gidan da suke cewa gida ne na annabta sai za su karyata annabi ce gidan da annabi isa ya fito gida ne wanda yake na harun ma'ana bangaren harun cewa ɓangaren bangaren harun ce za da ce ya mutu harun cewa daga bangaren annabi haruna annabi isa ne kawai ya mutu a annabi amma daga bangaren shi musa akwai annabawa da yawa da yadda ce shi bai fito a wannan gidan da annabta take da asali ba don haka ba za su gaskata shi ba amma sun manta cewa duka duka asalin guda ɗaya shine annabi ibrahim ai shine uban annabawan gaba ɗaya zaka koma ba daga wannan gidan ya fito ba amma dai asalin shi shine waye shine annabi Ibrahim shi ma san kakan sa waye shine annabi Ibrahim kuma dukkan su ƴaƴa ne na annabi Adam kullukum min Adam haka Allah yana zaban annabta ne ya ba wanda ya so daga cikin bayinsa ba mutane ba ne za su ci ga wanda za a ba Allah ya ce Allahu yastabi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya san inda yake ajiye samarsa ba ku za ku ci ga wanda za a ba annabta ba demokrasi ba a ba tsari wannan Allah ya riga za mu ci. wannan selective process ne na Allah madaukakin sarki kuma ba dagewa na dan adam bane ya ce bari yayi wani aiki na bauta da zai kai shi matsayin annabta ba kamar yadda wani suke tunani da hasashi wai dagewarsa da yawan ibadarsa da tsarkakarsa ya ba shi matsayin ya kai annabta ba haka bai wannan zaɓi ne na Allah ke za a nabi isa ta ran da aka haife shi aka yake annabi haka na annabi ya aya Allah ya ce wa ake na hulhumma sabiyan mun ba shi annabta cikin yana gare wannan zaɓi ne na Allah wasu kuma annaba sai da suka kai shekaru na girma Allah ya tabbatar musu da annabta amma annabi Musa da yake wa wannan ma badara ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma ba bashi annabta aka da annabi Yusuf falan ma badara ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi ne ba ta duk wanda ya kai wani shekaru Allah zai tabbatar masa da wannan annabta annabi Musa bai san shi annabi ba sai da Allah ya kira sa ne tabbatar masa da cewa shi annabin Allah فإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى أنا صعباش آية تأنب تألا يكرمك اذهب إلى فرعون فرعون تورش يا زمان kuma mulkin annabi kuma masu kaga ba wai ba wai wani ne yace a bashi ba wannan zabi ne na Allah to Allah yake cewa duk wani annabi da ya zo muku da abin da ba ku so bai muku daɗi ba bari kan kazzabu wani bangare sai ku ƙayyata su kamar yadda suka ƙayyata wasu annabawa a baya amma annabi Musa sun ƙaryata shi wasu daga cikin haka nan annabawan da suka gabace shi sun ƙaryata su wa fariqan taqtuluna wanda kuma suka ga karyatawan ba zai yi amfani ba sai su yi yunkurin kashe su ko ma su kashe su kamar yadda suka kashe annabi yahaya suka kashe annabi zakariya wannan uba ne da na annabi zakariya uba ne na annabi yahaya amma duka suka kashe suka yanka su ma yanka suka musu yadda ake yankan dabba manyan annabawa ne na allah wanda annabi zakariya da su ya zo cikin suratu maryam farkon wasu sura Allah ya ce ta ya ayin sa'ad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء tafiya. shi kuma annabi zakariya a dan uwa ne a wajen maryam uwar annabi isa annabi zakariya yana auren ah, yayar uwar maryam yana auren yayar uwarta saboda haka lokacin da aka haifi maryam ya ga yar uwar matar shi ta aiki wanda da an ce ai ita ba sa aihuwa a gidan ma'ana ba masu aihuwa ba ne sai da kuma yar uwar matar shi ta aiki kuma ya ga tasowar yar da tarbiyyarta da ladabinta da kudawar da Allah ya mata da zaɓin da Allah ya mata sai shi ma ya yi kwanan ya ce to ba zai yi wuta za a gwiwa ba zai koma ya roƙi allah madaukakin zai ya samu ɗa kamar yadda allah ya ba ɗan uwar matan shi da allah shi ma ya ba shi allah ya ba shi kuma annabi zai iya haya ina ce mun ma alƙawai za mu ba ka da in na nuna shi ruka bi gula min jinsu ya haya lam na ji allah mu min kan mutaniya a ga allah ma da kanshi ya ba shi suna inda mun yau saboda gaza na ga wannan tsari ne na Allah wanda kuka amma da wannan annaban fa shi suka kashe suka kashe uban suka kashe ta aka farikan ka ma wa kan ka tunun dan an musu magana aka ce me yasa ba za ku ba da gaskiya ba a aro suka ce kulogu na gulku ai zuciyarmu an riga an mata wato wani wani ɗinki ba wani abin da zai shige ta haka ce bana wa kado qulubuna gulfun duka ce suka san mu kamar suna cikin wani wata jaka ce da aka masa dinki dan haka ba abin da zai shiga daga bayan abin da ya riga ya shiga zuciyar to ba wani abu kuma da za mu kara karba aka ce ba Allah ya ce da ana hukunta ku ko ba wai abin da ke faɗa akan san nasu ba haka ba. Allah ne ya la'ance su sakamakon kafircin da suke aikatawa ya zama haske na shari'a ba zai iya ba su zukatan nasu Allah ya ce fa kalilan ma duniya kaɗan daga cikin su ne suke ba da gaskiya kaɗan daga cikin su suke imani da Allah Allah madaukakin sarki yace nan ma ja'a mun kitabu min indillahi musaddiqun lima ma'a lokacin da littafi ya zo musu daga Allah madaukakin sarki ma'ana shine wannan alqur'anin da aka saukar da manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan ana magana da waɗanda suke zamanin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ja'a mun kitabu min indillahi musaddiqun lima ma'a yana gaskata abin da ya zo cikin attaura saboda sakon duka ya fito daga mafita ne guda daya duka daga Allah attaura zance ne na Allah Alƙur'ani zance ne na Allah injila zance ne na Allah baka ba za ka samu sashin shi yana cin karo da sashi ba don haka Alƙur'ani yana gaskata abubuwan da suka zo cikin attaura haka nan attaura tana gaskata abubuwan da suka zo cikin alqur'ani وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا sun kasance gabanin zuwan wannan littafin da ya zo musu alkur'ani kenan gabanin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suna wato neman taimakon Allah madaukakin sarki da kuma alfahari da cewa annabi zai zo a ƙarshen zamani kuma za su ba da gaskiya da shi sannan kuma za su yaƙi mutanen madina kamar yadda za a yaƙi adawa da samudawa shi ne a jirgin da suna neman taimako dina ta kafaru da zuwan annabi kamar yadda mun ɗan ba da kistar a baya kaɗan ɗaya daga cikin sahabban maza da sallallahu alaihi wa sallam mutanen Madina wanda ake kiran shi su ibn Salama ibn wakshin yana daga cikin da suka yakin bane yake so akwai wani mafarkin mu bai yahudi daga cikin bani abdul ashar wata kabila ce ta yahudawa ko wani gida yake wata rana ya fito mana daga cikin gidansa sun da mun a aiko manzan da sallallahu alaihi kun zuwa manzan da sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin ke faɗa yake cewa sai ya zauna ya tsaya a tsakanin yake ne kuma a lokaci ni ne na kowa tarancin shekaru kuna da da wani mayaki a cikin lokacin ba wadata ta tashi ke eh, suna da kuma da mayafi a jikina ya ce kuma mutanen madina a wannan lokacin mutane ne waɗanda suke ba su san ko ba ke bautan wuri ba su san aljanna ko wuta har ma yahuda suna cewa ko ko arna ne na ce arne shi ne ne wanda bai da ne wanda bai san ko ba ke bautan wuri ko duki ko wani abu ko ruwa gane ko wannan zuwa ake kira wanda ba su da ake sabanin ahalin kitab wannan ka ce musu masu littafi an gane ko amma wanda bai da wani littafi da ya kamar inda ya yanzu wannan littafi rai mai arna kuma da yake bauta matsaniya ko bin ko kwado ko maciji duk suna bauta wannan abubuwa ko wannan kaga da kake musu a hajji su saboda haka ce sai mutumin ya fito ya tsaya tsakanin su sai fara mutu magana akan akwai kiyama akwai tashi bayan mutuwa akwai mizani ranar tashin alkiyama akwai kuma bincike da za a yi akwai aljanna akwai wuta su kuma mutanen madina ba su san wannan abubuwan ba ake ce su kaiwa ne kai tana ganin wannan abin zai faru kuwa akwai wata rayuwa bayan mutuwan nan wanda ya tabbatar ma cewa su ba san wani addini ba kuma shi addinin yahudawa nan sai suka ne da shi addini na na na na gida in kai ba da yahude ba ne a harshe ko ko ka shiga addinin ba za a karfe ka har a yau nan haka a ba ba gani akwai yahudawa a ethiopia yanzu wanda suke da tsaro na yahudanci amma har yau ba a karfe su ba ba a yarda cewa su yahuda kuma ba su da yaran da ya wuce yahuda a sha harshen da suke magana da su wannan harshen idan suna da bakin fata fatar su fata shi mana ba fara ne bane kamar waɗancan ba ma sun yi karɓar suka ce an tuba yahuda bane a jinin haka ko da mutum ne zai ce zai zai shiga addinin yahudanci ba za ta ce in kai ba ka da wannan asalin ba za ka shiga cikin addinin ba ba ga addini ya zama na Allah ba ya zama na wasu mutane labarin da addinin musulunci Eh, wasu suna cewa wasu su yahuda ne yamurai har yanzu an yi karɓa su har wannan abin dan mayakun suke yafawa a cikin daga tutar su da wannan ɗan hudar da take rufe keya ko amma ba so a wajen yahudawa waɗannan duk ba ta lokaci su ba dangin su ba ne saboda haka sai suke ce mishi ya za ka dinga wannan maganganun ko ba mu san wannan abubuwa ba sai yake ce musu yake cewa wallahi ina rantsuwa da abin da na yadda da shi akwai wata wuta wacce ta wutar nan da kuke gani ta duniya kuma ina tabbatar muku cewa akwai annabin da za a aiko shi daga wannan yankin daga madina sai nuna yankin maka yake akwai annabin da zai fito daga wannan yankin tsakanin maka da yaman kuma in ya zo za mu bi shi kuma za mu ba da gaskiya da shi Dan shi ne zai zo da abin da yake na gaskiya ne sai suka kalle suka ce mushi ta kake ganin mutumin nan zai zo sai ya kalli shi wanda yake ba da labarin wannan sahabu yana karamin yaro ya ce in dai har wannan zai cika shekarun da ya kai shekarun girma ya ce to zai rufe wannan mutum adadan adadan adadan shi sahabin ko yake cewa lokaci ne wuce ba ko sai ga manzo da sun alaihi wasallam ya zo madina kuma Allah ya sa mutumin nan bai mutu ba sai muka ba da gaskiya da manzo da sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karyata shi da muka yi kiran shi muka ce wani ba wannan bane wanda kake cewa zai ce ba shi bane ya karyata shine Allah ya ce wa kanu min qabli yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da abin da ya zo musu wanda suka sani suka gani sai suka kafu kaga alqur'ani kenan dan ake so sai a ta alqur'ani ya san da ya kunta kuma ba za ka gane shi ba idan ba ka bi diddigin abin da ya zo cikin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita take fassara alqur'ani wannan ayar gidan za ka karanta ta so nawa ba za ka gane ta kusa amma ka ga da wannan zance da aka samu da wannan kista wacce take ingantacciya malamai sun rawaito ta ta hanyoyi masu inganci ga ta kara ganin ayar ta fito ma ne ake fadan ma ya ahun ma arafu abin da suka sani na alkur'ani na manzo na gaskiya ta faro ne sai suka kawo ce mata Allah yake fada a sun zaki alal kafiri la'anar Allah ta tabbata a duk wani wanda yake mai kawo cewa mai ba. Allah ya ce su saman sharau ne an kusa sar da abin da suka siya makawunan sun siya makawunan su halaka an yakuru bima anzala Allah saboda mai sun ce da abin da an ya saukar me yasa suka ce da shi Shi shine baniya saboda hasada da kiyayya kawai Allah ya ce hasada min indi anfusihim hasada shi kawai da mutane kamar yadda Allah ke cewa an ya su munan nasa alama a ta hukun zamu min fadli yanzu suna ba mutane hasada ne abin da ake nufi da mutane a waccan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine malamai ke cewa zikiru al'ab wa yuradu bihi al annas ana nufin mutane amma a nan mutumin ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bal ya'tununa an-nas ala ma atahum Allah min fadli akan abin da Allah ya bashi na falala na an nafta na daukaka ya Allah ya ce kun manta fa kad ataina ala ibrahima al-kitaba wa hikmata wa na atainahu mulkan azima ai mu ba annabi ibrahim da iyalansa an nafta da kuma mulki a cikin zuriyarsa kuma mun ba su mulki wanda yake mai girma mulkin annabi sulaiman فمنهم من آمن به أنا أشكي بأقوان تتكتبت عنهم من صد عنه haka shi ma zan nan wasu sun gaskata shi sun karyata shi da haka hasada ce ta mutu yawa kuma hasadar ta samu asali ne shi yasa har a yanzu in ana magana ba yahudi zai ce ma wanda aka fanshe shi da babu daga aljanna zai ce annabi ishaq amma kuma annabi isma'il annabi isma'il shi ne aka mashi wai su suna ganin sun ce annabi ismail darajar ta koma gidan ismail kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne annabin da ya fito a wannan gida na ismail shi ne cikon annabawa ƙarshen annabawa kuma shugaban su suna ganin in sun ba da gaskiya da shi sun koma ƙarƙashin sa da haka kaga hasada ta shigo da tashi haka hasada suna yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasada shi za su ce su ba za su ba da gaskiya da shi ba inda shi ba gidan annabi ismail ba a taba hannun wani abu annabta ya za a yi shi kaɗai ya fito ya ce shi ne annabin ƙarshe kuma shi ya zo da shari'a ta ƙarshe to annabi isa ma sun karya shi duk da yake dan jinsin su sun karya shi haka dan sun karya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi mamaki ba saboda wani abu da ke cikin zuciyarsu Allah yake cewa bariyar an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi su suna ganin ya Allah zai saukar da fadalar ga wanda ya so a cikin bayinsa ai abun ba a hannun su yake amma mutanen maka sun yi kwatankwacin irin wannan biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar masa da alqur'ani su a cikin lissafin su kwata-kwata ba su taɓa kawo cewa manzan Allah ta tsaro ta zama zai so ya zama wani abu ba. saboda tun kafin haife shi mahaifin shi yau hmm. sannan mahaifin shi ba ta jima da shi ba ta koma ga Allah ya zama maraya to wanda ya taso ba uwa ba uba sai dai yana hannun babbanninsa farko yana hannun kakansa abdulmutsali bayan abdulmutsali ya mutu ya koma hannun abu tsari haka zuwa taɓa ganin cewa yana da wani future ba a tunanin da kenan ba ban san abin zafin Allah ba ya sa sai ka ga mutum ka dauke shi ba kowa ba ka ka da shi ka raina shi sai Allah ya kai shi ba kai tsammani ba wanda kuma kake ganin shi kowa ne sai Allah ya sauke shi kuma wannan zo zai ke faruwa a rayuwa saboda haka su ma mutanen maka sai suka guda kan da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har suke cewa لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم shi wannan qur'ani me yasa ba a saukar da wani mutum ba ko wani mutum da suke ganin shine mai fasaha a lokacin shi ake jin maganarsa sa me yasa ba shi aka saukar ma da Alƙur'ani ba sai a ce sai Muhammad za a saukar wanda Muhammad din nan suke cewa shi ba kowa bane bai da bai da dan uwa bai da wa bai da kai shi cikin jiki kadai ya mutu? kuma ba uwa ba uba ya za a sauka masa da alƙur'ani Allah ya ce abu ya su nuna rahmatar rasu su suke rabon rahamar Allah Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum haya hayati duniya mu kuka raba hatta arzikin su na rayuwa a duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din ne. kuma muka daura tashi akan tashi muka fifita su sai ka ga mutane sun fito su ɗaya ubansu ɗaya cikinsu ɗaya sai Allah ya ɗaukaka ɗayan ɗayan Allah ya kaskantar da shi wannan hikima ce ta Allah Kuma da haka su suna ganin ya za a yi a ba wani fadala ta Allah wanda ba su ba Allah ya ce yin haka sai ya jawo musu fishin Allah ba ba mu da razabin ala sai fishin Allah ya hau kansu fishi kan fishi fishi na farko na ƙaryata annabawan da suka gabata da kuma ƙaryata shi wannan annabi da ma abin da suka yi na yunkurin kashe wannan fushin Allah ne ya hau a kan fushi da haka sai a fushi ya mamaye su gaba ɗaya na Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa gina azabun muni don haka sun zama kafirai azaba ta kaskanci ta ratayi da su a ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima Allah in aka ce musu ku ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar na alqur'ani kenan kanu ne ya a nu'minu bima unzila alaina mu abin da aka saukar mana shi zamu mu ba da nasu shi za mu ba da gaskiya da shi amma shi da gaske ne haka a cikin su ba su san karyata abin da aka saukar ma annabi Musa ai sun karyata abin da aka saukar mu da annabi Musa to Allah madaukakin sarki ce sai su ce nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu amma fa a halin gaskiya shine suna karyata abin da yake wato bayansa shine yanzu idan aka tambaye su zuwa suka bauta ma dan baraki ba da gaskiya ne da annabi abin da aka saukar musu ko karyatawa ne karyatawa ne to ashe maganar cewa za su ba da gaskiya da abin da aka saukar musu ne bai taso ba ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه شنو gaskiya wanda yake gaskata abin da ke hannunsu da su kamar misali wancan eh, yahudawa da da hadisi ya zo akan sun yi zina an kawo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu hukunci ai hukunci a shari'ar shine jefewa to wannan hukuncin shine ke tsira wanda ba su so a yi applying din shi ba shi za ka zo wajen manzo da sallallahu alaihi wasallam ganin za su samu sauki suka guje ma wancan hukuncin Allah suka zo neman sauki a nan sai suka samu wannan din ma irin wancan in suka ce amma ai ba haka yake a taura ba aka ce ku je ku kawo a taura suka kawo a taura aka ce ku karanta ana cikin karanta da ne ya zo daidai kuncin da ya sa hannunsa sai aka ce ta je hannunka a wani ana ragewa sai aka ga daidai hukunci na irin na alkur'ani ashe alqur'ani musaddiqan lima ne yadayhi min at-tawrat yana gaskata abin da ya gawace shi na at haka nan duk wani kissa da Allah ya ba mu a cikin Alƙur'ani. tun daga kan annabi Adam har zuwa annabi Isa ba wata kissar da aka ce ƙarya ne sun ta shi ba haka ba fitowar annabi Adam daga aljanna zaman shi a aljanna da fitowa qur'anin ya zo ya mana bayani dalla dalla a turoni daban-daban ba su ce kan ya ba annabi nuhu alaihi salam da ya kira mutanensa suka ci da gaskiya da shi Allah ya halakar da duniya da wannan ambaliya da aka yi ba su ce ya ba haka nan annabawan da suka gabaci annabi suka zo bayan waɗannan annabawan kamar mutanen annabi nuhu da aka halakar da su aka kifar da su har aka ce kar kowa ya juya a cikin iyalansa sai wata tsohuwa har za ka ga a cikin su suna zanen wata tsohuwa ta dankali ta zama gishiri ko ta zama dutsen gishiri saboda ne saboda ta juya baya na zuwa shi alkur'ani ka gani a shi alkur'ani yana gaskata abin da ya zo cikin littattafan idan ƙur'ani bai zo da wani abu wanda yake na ƙarya ba don haka alkur'ani daga allah ne allah ya ce to in dai da gaske kuke yi kun ce ba za ku za ku ba da gaskiya kai abin da aka saukar muku to fa lima nuna anbiya allah me yasa kuke kai da annabawan allah a cikin abin da za ku ba da gaskiya da shi din an ce a kai da annabawan allah ne ka ce fa lima nuna anbiya allah ne min qablu in kun kuntum sadiqina ne da gaske kuke yi ai annabi shi ma Allah ya hukunta cewa zai sanya shi ne ya dawo da shi kan duniya ba ka bada sun kashe shi ba sun yi gungu za su tafi annabi isa ba Allah ya ce in ne muka wakila wa rafi, uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru Allah ya ce zan dauke ka zan jefa ma mutuwa sannan kuma zan ka ta zuwa gare ni yanzu akwai kiristan da yake kokwantar cewa Allah ya ɗauki annabi isa zuwa sama inda suke da damuwa kawai cewa suke an kashe shi mun kuma muke ba a kashe shi ba Allah ya ce wa ma katabuhu wa ma buhu wa lakin shubbiha lahu hmm. haka ba su kashe shi ba kuma ba su gicciye shi ba al'amarin ne kawai rikice mu haka kaga mun a annabi Isa Allah ya dauke shi ne ya tsare shi daga waɗannan da za su kashe shi kuma Allah ya yi alkawarin cewa annabi Isa zai dawo zai sauko kuma zai zo ya ya tafi cikin wannan al'ummar hadisai masu inganci sun inganta da yawa to annabi isa alaihi salam a ƙarshen zamani daidai lokacin fitowar dujan sun fitina dujan ta addabi mutane allah zai sauke annabi isa daidai lokacin da za a yi sallah a cikin a ƙasar siriya siriya ta yau a wannan masallaci na dimashi zai saukar tsakanin mala'iku su biyu yana dafa da su zai sauko yana fuskarsa tana cikin haske gashin shi yana sheki kamar mutumin da ya fito daga gidan wanka yana zuwa kuma zai iske al'umma za su zama al'umma zai yi su kasa shi kuma shi ne wanda zai kashe duniya domin zai gagaru kowa banda annabi isa yana ganin annabi isa zai fara narkewa kamar yadda abin nan canjin haka yake narkewa in yaji zafi annabi isa zai ce karya da ni zan shi ka zai dauki mashi ya jefe shi da shi har ya ratsa cikin zuciyar shi sannan ya mutu a wannan duk mutum ya ba da gaskiya ga wani Allah yake me yasa kuke kashe annabawan Allah in dai da gaske kuke yi cewa ko mu'mine ne kun ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar muku a cikin abin da Allah ya saukar muku an ce ku yin kun kashe annabi Isa an ce ku kashe annabi haya da annabi Zakariya Allah yake ce wa laqad ja'akum Musa bin bayyinat mana aka yana kalubalantar ne na maganar da suka faɗa ai annabi Musa ya zo muku da albayyinat shi ma ya zo da ayoyi ayoyin nan da Allah ya gaya mana wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat ayoyi guda tara daga ciki akwai sanda akwai hannunsa wanda in ya saka ya fito da shi kowa baya iya kallon hasken hannu kuma ne yadda shi cikin wuya rigarsa kuma sai dawo hannu sandan shi da ya jefa ta zama maciji kuma ya rike ta koma sanda da ayoyin da Allah ya bashi wanda suka karya tashi mutanen a ba na waljara da da Fir'auna فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات الله يجي هذا باش آيوي ce wadakar atin wadakar ja a kun musa bin bayyana a kan musa zo muku da bayyana da hujjoji da tsaga teku a gaban su aka tsaga teku mun karanta a baya wannan ba aya ba amma duk da haka bayan tsaga teku nan da ayoyin nan ita su mu hijira sai kuka da dan maraki kuka bar annabi har musa sani ne ke gaya muku cewa haza ilahu kuma ilahu musa ba na nasiya wai wannan shi ne allah ku da allah annabi musa nan musa ya manta ne ya je ce wai ku bauta mu da allah Allah ce an ba ya rauna an bayar su bai nai haudan wa la ya mutu na musawar wa la nafsan shin ba su ga cewa dan marakin nan ba iya magana kuma ba ya tun musu barna sannan ba ya jawo musu amfani illa iyaka ko wani wani wani wani wani tsara kawai yake wannan biyu ka ɗauka abin bauta Allah ya ce kun mata hantumu da ijila min ba'adi bayan annabi Musa kuka riki dan marakin ne zama abin bauta kuma bayan Allah wa antum zalimuna al'alun ku kuna masu zalunta kanku na abin da kuka yi na ƙaryata annabawa sannan yau ku ne za ku zo ku ce nu'minu bima unzila alaina ina al-imanu bima unzila alaikum ne shi ne bauta ma dan malaki shi ne kashe annabawa wannan duk baya ce Allah ya ce wa iz akhadna ni zaka kun kuma muka rike alƙawari da ku wa rafa'na fawqakum sura kuma muka daukaka dutse a saman ku ku na atainakum bi quwwatin wasma'u ku rike abin da muka saukar muku muka ba ku na shari'a kuma ku ji ku yi biyayya kalu suka ce sami'na mun ji wa asaina amma ba za ku ai muminai su ne suke cewa sami ina wa amma sa wani lokaci da allah masaukakin sarki ya saukar da wasu ayoyi a cikin suratul bakara allah ya ce zaki ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi idan ku koya abu a zuciyar ko kun bayyana shi sai allah masaukakin sarki ya bincike ba a kai sai allah ya sha masu da wannan sabon manzan da sallallahu alaihi wasallam ayat ta musu nauyi suka kuma ce ya annabi muna zancen zuci kuma abu ne da muka boye yanzu Allah zai kama su da wannan abu maza da sallallahu ya ce kada ku faɗi irin abin da banu Isra'ila ba. sun ce sami sami'ina wa afa'ina ko ku ce sami'ina wa afa'ina suka ce to ke da mun yadda sami'ina wa afa'ina Allah mahalicci mu ne duk abin da ya yake zai yi sai Allah ku ya saukar da aya tana gaskata abin da suka faɗa كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سوتي أوكي سمعنا وأطعنا wannan shine bambancin waɗannan da waɗancan haka nan lokacin da manzala da zaɗa su da ne yakin bada ba da shirin yaƙi ba wanda yana nuna ma darajar sahabban manzala da zaɗa su da yadda su suke ji su yi biyayya sabanin wanda suke ji suke samu an fita ba da niyyar yaƙi ba ah, suna da takwaba da wuce guda uku masu ko guda bakwai sai da wasai guda biyu sai rakuma amma an zuwa da nuna ma wata dirama zai ce sun da makamai da yawa ana duka labari ba gaskiya ba su da niyyar yaƙi wani ma daga shi daga gidan shi kawai ma ya zai fita da shi to an je kafin a kai da za a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jawar da su yace to mun fito mu tare wannan ayar na Quraisha dan mu tarfi dukiyar da suka kwace kuma amma sun kauce mana ma'ana sun sai da me abin ne kuma mun ji labarin mutanen Makka sun fito za su yaƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa to mu je yakin nan ne kuma koma gida ya faɗa haka har so sai mutanen madina wani daga cikinsu ya tashi ya annabin allah kamar da mu kake magana inda mu ne aka fito da mu daga gidajen mu dama zuwa muhajirun kan ko me aka ce sun fito su kare dukiyar su mu kuma mun kasance tare da su kamar mu kake tambaya manzo Allah yake da ku nake yake cewa ya annabin allah mu ba za mu gaya ma kamar yadda wani isra'ila ta faɗa ba sun sun ce idan abu an ta waran muka fakatila ko ka je ka yi fada kai da ubangijinka mun ji amma ba za mu ya ce mu ba za mu faɗa haka ba ce mu muna tare da kai inda za ka shiga tekun nan da kuma nan za mu ji za ka mu sami na wasa nan ya za kar mutum ya dinga ji yana saba Allah ya ce an ce ma Allah ya ce ka ce yi sami na wasa wani zai ce malam ko duk duniya ko kur'ani duk za ka zo kin ba zai haka mutane Hmm. wani ka ce za ka haɗa shi a kai ce an inda yana ne kanka haɗa ne akwai masu wani ma da kanka yi wannan magana kanka haɗa ne ai wannan sami nawa a kai na ne ai da an ce ma Allah ya magana ta kai ai ko me aka yi ko kashe ka za a ce ma dan Allah da aka zaka zaka sai ka ji me za a yi ai Allah ba zai wulakantar da kai ba zai tozartar da kai ba amma sai sai ya ji an ce shari'a ta ce ce wallahi ba a yi ba akwai misalai da yawa a cikin al'ummar mu nan sabina wa kaina, akwai misalai da yawa yanzu kun taba sanin matar da aka sake da mijin da yake kar ya dawo gidan ne zane ta kun taba yi ko kun sha ji shine hakan al'ada Ke kan na dawo na same ki a gidan wannan ba shi bane al'ada to ba haka Allah ce. Allah ya ce za ku yi kullu hunna min buyutihinna kada ku fitar da su a ɗakunan. su in kun sake su hmm. wani za ka gaya mushi duk bayanin da za ka mushi na hadisai na ayon wallahi ba zai ta ba sai ta ba gidan nan so haka Allah ya ce ba haka Allah ya ce ba ko kuma yan wanda su ce ayin ta ci gaba da zama a gidan ai wulakanci ne ta wasa mana gaba ku je ku kwaso kayan ta wani tawon kamar zai ba da mota ya ce na da mota ku je kwaso kayan ta hmm. ya ce waye sa shaka Allah ya ce Allah bai ce a ba saki ne na kone don haka dole ne ta zauna a ɗakin ta ta yi hijja sai ta ta zauna za ta sha wulakanci Allah ne ce ta zauna a ɗakin to ba za ta ga wulakancin ban ta shari'a wannan misali ne kawai na bayan kaɗan daga cikin abin da yake faruwa wanda na tsanina ne wa arzina Allah ya ce za ta kuma tukunna kada ku fitar da su min buyoyi yana daga ɗakunan ko kuma mutum ya zo ya zage da ya ce wallahi na baki minti kaza ki bar gidan nan ana yi ko ba yi sami na wa asan na ce haka banu isra'ila kago sami ina wa asaina wa ushin mutum kulubihim wal da bi kubrihim aka kwankwada musu kaunar wannan dan marakin a cikin zuciya din ka ji ba ta san komai din ba shi ba ba ma'ana Allah ya amfani da wannan lafazi na kwankwadawa da ruwa shi ne in ka sha zai mu ko ina a cikin ka a yanzu ka je asibiti aka ce ba jikin shi ana ganin ba motsi ne ake fara sa mishi magani za a wata ko ruwa ji an fara tuwa marwa kana zuwa za a haɗa layi ko ji ku nemo noman sadan ku nemo kamar guda cikin ko sha biyar dan gani da asibitin da kake in ka je irin ƙananan asibiti a gwai ma za a ci a kawo irin asibitocin unguwannin wannan da suke kara sa mutane masu kai su mutu ba ake a samun so wani da arba'in bayan da za ka jewa ba su ta samar wani da arba'in ka zai yiwa saboda haka ruwa shi ne yake bin ya ratsa ko ina da ina ba abinci ba allah ya sa bai ce abinci ba allah ce aka kwamfatar da san dan marage abinci saboda wannan shi ne zai ko ina ma'ana san dan marage nan ya ratsa su ciki da waje duk inda jikinsu yake da sun ga dan marage nan zai su ji jikinsu na karkarwa suna ganin sun ga allah Allah ya ce kun ka gaya musu cewa duk sama ya amuru kun bi imanu sai da abin da imanin da yake umarta ku da shi ne haka shi ne imani in kuntum mu'minina idan kun kasance ku masu ba da gaskiya ne da Allah madaukakin sarki to lallai wannan imanin ba shi bane na gaskiya lallai wannan sura ta yi bayani sosai akan halin ba ita ta ne ba za a shiga halin ita ma haka za a shiga malika haka duk wani abu da mutum yake so ya a akan alul kita ya kamata ya yanzu. ka san zuwa ya alul kita ka san zuwa ya yahudu zuwa ya nasara nasara suna da ɗan sassauci suna da sauƙi sauƙi saboda Allah ya ce da annan cikin ina wa rubanin akwai malamai a cikin akwai masu bauta wannan bautar Allah da suke tana ɗan sassauta zuciya sun fi ɗan sassauta ma muni sabanin da yahudi da ya wuce shi yadda zai kashe kai ke ko da haka muna roƙa ta maɗaukacin sarki tsare mana imanin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dalil wanda muka yi kuskure kuma muna roƙa Allah ya yace mana wannan fitina babba da ta kunno kai a gabar da tsakiya tsakanin kafirai da wata ƙasa inda yake dai na sake ta shi'a amma akwai mutanen kirki a cikin akwai musulmi da yawa akwai ahalar suna a yankin ahwal na iran da suke da yawan gaske da wani yanki na alfahan aga kar ku dinga rutuwa cewa ai iran shi a ce a kai guda akwai musulmi ai dai kun tsawa akwai mutanen kirki saboda haka wannan kuma wannan da suka zo da wannan abin ba manufar su wannan abin ba manufar su dama su hasa tsarin da yake wannan yankin gabar ta tsakiya domin gabar ta tsakiya ta ɗauki tsaiki musulunci ya kafu a wannan yanki aka daina barna da sabon allah duk duniya za ta yi biyayya babban abin da muke alfahari da shi wanda ya fi iyayenmu shine ka'aba da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Alkur'ani. duk a aka same a wannan waje in an taba wannan waje taba musulunci yanzu ba kaga tun ba a je ko ina ba wutar ta fara shiga waɗannan yankuna ba ta shiga ya ta shiga ina ai ta shiga saudiya ko hmm. da haka abin da ya kamata mu dage da yi a irin wannan lokaci ba fashin baki ba abin da ya kamata mu dage da yi shine addu'a muna cikin wani zamani ne na fitina za ta tsara wa sallama yana cewa akwai fitintunu da za su zo kafin tashin alkiya fitintunu ne kai ka ce sun fi lumin dare su yadda ake warware ma ake nade ka aka fitintunu nan za su dinga zuwa da zarar an nan nade wata wata za ta zo da zarar an nan nade wata za ta zo yanzu ma iya cewa a wannan zamanin mun ga kamar guda uku wasu daga cikin mutum an ga yakin kadan ya wuce ko a ya zo da fitintunu masu yawa an ga misali kila ka ce corona ta wuce ta zo da abin da ta zo da shi an ga yakin gaza wanda ba raba da ne ko cikin azumi kamar irin wannan lokacin ana nan ana ganda za mu tsara har yanzu kuma burbushin abin yana ko an taba shan ba a gama nan ba yanzu an shigo da wannan allah da dai san me zai biyo baya da fata abin da za mu yi shi ne mu yi addu'a mu roƙi Allah madaukakin sarki da kawo karshen wannan al'amari kuma mu roƙi Allah madaukakin sarki da sa muna daga cikin wanda za su kubuta daga wannan fitinan an magana da za ka yi baka san me za ta jefa a cikin wannan al'amari baka san me matsayinka a wajen Allah saboda haka babban abin da za mu dage da yi muna cikin wata mai alfarsu muna cikin wata dama da Allah ya mu da mun yi addu'a Allah zai amsa mushi lokacin shan ruwa ne lokacin sahur ne lokacin tahajjudi ne ko tarawih daga cikin addu'o'in da za mu yi a cikin sujjadar Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mutunci ya kaskantar da kafin da kafin duk abin da ake nufi da musulmi na shirin da kuma takurawa Allah madaukakin sarki kai ya tabbatar da shi waɗannan waɗanda suka sa musulunci a gaba tun daga hawansu har zuwa yanzu fada suke da musulunci ne a zuwa Allah ya karya su Allah kuma ya nuna da karshen su da madaukakin sarki ya hasa abin da suka zo da shi na shi da kuma Allah madaukakin sarki ya amintar da ya amintar da kasan ya amintar da iyalan mu matashiyan mu Allah ya sanya musu hanyoyin dan kasuwar mu Allah ya sanya su ya albarkace su a cikin kasuwancin su ɗalibai allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya ba su nasara cikin abin da ke da na jarabawoyi mm-hmm. kowa da irin damuwar da take damun shi allah kaɗai ya sani Allah madaukakin sarki ya yaye mana bukatun mu a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya biya mana idan za su zama su mana alkai wanda kuma ba mu sani ba ba alkai bane a gare mu muke nema a wajen Allah Allah ya musanya mana da abin da yake alkai Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabata kuma Allah ya sa mu tsaya Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu a cikin da suke ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya suna roƙon Allah madaukakin sarki albarka da take cikin wannan wata da tantawa da rahama da gafara Allah ya rubuta da su Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu cikin wanda ake yanta su a wannan wata ne albarka suna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna mu komar da ya tsare mu daga azabarsa ya tsare mu daga fushinsa suna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin zukatan mu suna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin dukkan mai sharri wanda zai fanfasa ba wanda zai fanfaso mana da alkhairi ba suna roƙo Allah madaukakin sarki ya kyautata al'amuran ya kyautata ƙarshen mu Allah madaukakin sarki ya sanya alƙur'ani da azumi su zama to masu ceton mu ranar tashin alƙiya ina roƙon Allah madaukakin sarki da amsa mana addu'o'in mu gaba daya la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-azim Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 منا ولا تنصر علينا اللهم انصر اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك راجعين اليك اوابين مفيدين ربنا تقبل توبتنا واجب دعوتنا اللهم اجب دعوتنا اللهم اجب دعوتنا اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك باعداء الدين اللهم من ارادنا او اراد الاسلام او المسلمين بشيء فاشره بربه واجعل ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ربنا انك انت العزيز اللهم انا نسالك باسمك العظيم الذي اذا فتنت به اعظم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر da da da'awana alhamdulillah wa bihamdihi